الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake za a wannan safiya mai albarka ta ah, kuma wani shi ne na karatun littafin karatun da muke na littafin mai albarka littafin kismin muslim manufarsu shi ne jan hankalinmu ga lantarkar addu'o'i da zikiri daban-daban a mahalli da bigire daban-daban kuma da suka zo a sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau zamina uku ne ko du'a'u lubsi tawbil jadid addu'ar da ake yi yayin sanya sabuwar riga sabuwar tufa don Allah ya arzuta ka da kaya sabi ko wani abu ko da ba gaba kaya ba mana riga da wando da hula ba kowanne ɗaya ne ma daga cikin su hula kawai sabuwa kai rigar sai ita kadai wannan ne shi kadai, rawani ne shi kadai shi sabo ne to me za ka ce yayin da za ka ce da wannan abu dawud ya roto hadisi da shi da tirmidhi lafazin abu dawud daga hadisin abu sa'id al-khudri رضي الله تعالى عنه ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسر في إذن لثابا شفا سماه باسمه فكان شراء شفا بسونا هذا القميص هذه العمامة مثل ذلك إما قميصا أو عمامة ko riga ce ثم يقول سنة سيد شيء اللهم لك الحمد أنت كسوتني به كنا لا أقوله اللهم لك الحمد أنت كسوتني به أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كفوتنيه أسألك من غيره وخير ما صنع له صنع له معنى صنع له فيا واسف صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له هل يجي؟ kamar da ke gashi nan a gaban ku a cikin قال أبو نبرة كما سوري فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا qila la shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kasance idan ɗaya daga cikin su kan yi sabuwar tufa qila lahu sai a ce da shi tubli wa yukhlifu Allah ta'ala kashe Allah ya mai shi ma'anar wannan ma'ana kamar addu'a sai ake masa a tsawon kwana Allah ya sa ka rayu rayuwa mai tsawo har rigar ta mutu ta kanta shi ma tubili daga abin da ake nufi da wannan kalma shine tufa ta mutu ta lalace ta fara tsagewa da kanta shi ma kaɗan misali kaga dai ai ta daɗe ne har ya zama amfaninta ya ƙare a wurin za ce kamar dai wannan zai hausa jagun hausa kashewa ya kashe riga kaga kashe wani ai ba ta ta sa makami kashe abu bane hausa ce A hausa ne ya kashe riga ma'anarsa ya yi ta sawa ya yi ta sawa a cikin mutu shi sama a cikin fuskar wannan kayan sun mutu kawwa ma'anar wannan tubuli ai shi mutumin ake gawa mai sa tufa ka kashe ma'ana Allah ya raya ta rayuwar da har rigar za ta mutu yi Allah ta'ala Allah kuma ya mai a kan ci abu to abu nazara ce ce abu da sahabbai suka saba faɗa wa junansu kenan idan mutum ya yi sabuwar su haka dai tun malam yana takaituwa ne kamar da littafin zamu ba a ambata ɗin kawai shine iya addu'ar ko wannan zai zo kan waccan ɗin ma ƙarshen hadisin ya ware masa wato babi don haka abin da za mu komo kan wannan addu'a Allahumma laka alhamd kusan ma'anar Allahumma mun yi magana a kai ko Ni ma'ana Allahumma ya Allah yawwa ya Allah laka alhamdu ko da godiya su tabbata gare ka istiqaqan wannan lamun balaka istiqaqan eh lamun akwai iri biyu ta wannan irin wannan akwai ta muliki ta milki ta mallaka ko kuma ta mene istiqaqan wato sifa idan abu aini ne aini bayyanannen abu ko in ce wani abu ne da za a iya taɓa shi da ake gani ne aini ba ido ba kamar wace wani gini bishiya wani abu dai da za a iya taɓawa don aka ce wannan kamar samawati wal ard walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Wani ai a aya ne abin da ke sammai da abin da ke kasa na Allah wannan lamun sun kasan tamliki in ko sifa ce aka dangana ga Allah ana wa mene istiqat yau haka nan dan haka da aka ce alhamdu ai ka ga riga ba ce alhamdu to wata sifa ce wani aiki ne da mu muke yi ga Allah wannan lakan hamdu ai tahiqqul hamda ya Allah kai ne ka tantance a yaba maka saboda cikin sifar ka shine yin ni'ima bayin ka wannan kuma ɗaya ce daga cikin imomin kai wa bawa don haka Allahumma laka alhamdu anta ka sauta ni'i wannan riga wannan rawani wannan hula anta ka sauta ni'i kai ne kake fatar da ni shi gani ka sa fi'ili ne da ta'adda ila maf'ulai ko fi'ili ne da yake ta'addi tsari na na'au zuwa ga maf'uli biyu ko a wannan din ma haka ne ka sautanihi gani ka sa ga filin nan sai kuma aka hada da ta'u ta'un ta mukhatab ko wanda ita ce fa'il fa'ilin kuma nan zamiri ne ya hudu ala lafzul jalala Allah ake yi yau ma'ana ya Allah kamar da aka ce anta kai ne allaji ko anta ka tsauka ne kai ne ka tufatar da ni shi ra'un din ita ce bamirin da yake koma zuwa ga lafazin aljalala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ni yi ba ga kidan wannan bamirin kuma shine bamirin da yake koma kan me hazat kau wannan su kun ga kina ashe fili ne nan Ya yi aiki a akan ne mafuli guda biyu An ta kasauta ne wannan kuma yana da mu abin da muka tattauna a kuɗe gabata cewa fatarwa arziki ne daga Allah yin rigar da kake da ita kada ka taɓa dangana wa kowa shi ya baka Allah ne ba kula wani mutum ne ya zama sabu ko ka ganin baka ambaci sababin ba ko da eh, shi ne ya ɗauko rigar da ya ma ya baka ana yi ko ba a yi amma ka tashi godiya irin ta ibada to Allah a kira shi kuma wancan godiya ta shukur dai an yi wa bawan Allah ma ba a masa hamdu hamdu yabo ne Allah ne ya tantance shi an gani shi ko dan adam a matsayinsa na sababi dan adam in ya baka abu shi ne sababin arzikin ya zo maka amma asali arziki daga Allah yake Allah ne ba ai kowanne ka je gona kai noma kai wahala kai menene kaga tuwa ya baka Allah ne sababi wannan aiki da kai kawo ka je gona ko kuma wani ne ya maka ko maka ne amma duka wannan ya nuna ƙarfin tauhidi karantar da tauhidi a cikin wannan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu dangana kowace ni'ima zuwa ga Allah bi ghairi an-nazar ila sabab hawa tare da kallon sababin ba ka dangana wa Allah ko Allah yana son haka kuma sababi ne da zai sa Allah ya ƙara maka ni'imomi su buɗe maka ƙofofinsu su yi ta sauka su ta sauka Allah saukar mana da ni'imomin muna kuma godiya akan abin da ya as'aluka ya Allah ina roƙonka min khairihi ya irin wannan daga alheri mene wannan tufa alkhairi ma suni ne ala da kuma alherin cikin da aka san'anta da cikin tufa hu domin can ba su ni karkar tuno ba kusurar ba su ni aminu ba zancen abin da aka yi cikar daga gare shi gani cikin da aka yi cikar domin shi ko ya Allah ina roƙonka cikin za mu bayani wani gama a wa a'udhu bika min sharrihi ko ina neman tsarinka daga sharrin wannan jufa wa sharri masu ni ala da kuma sharrin abin da aka halicce ka domin su. mun ji wannan zahirin nasir abin nan hadisin kuma ita addu'a mu kokari mu haddace اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك can wajen neman falala ta tafi as'aluka min khairihi ko khairi masu ne ala ko a'udhu bika Idan neman tsari kuma sai ka faɗi a'udhu bika wa a'udhu bika mu neman tsari ba a yi da kowa cewa shi Allah ba ka neman tsari shi yasa isti'aza ta zama mai ibada ce kamar yadda su'ali ma ibada ce a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ibnu abbas وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله so wannan hadisi kamar da na ambata cikin Abu Sa'id al-Khudri kuma mun karanta shi da tsawonsa lafazin al-Imam Tirmidhi shi ma daga Abu Sa'id shi kuma cewa ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

kuma ya yi aikin sa na mu ba mubasharatan as'aluka khayrahu kika faɗi khayrahu ba khayrihi ba aluka khayrahu khayra ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a nan kuma min din kana nan a wajen inda ake maganar cikin azamin ashir Allah tsare mu daga kowanne irin wato shirin ah, المبارك فوري yana cikin malamai a sharhin da ya yi a sunan kirmi yana cewa khairu taubi abinda ake dan na wani zai tambaya me ake nufi da ya Allah ka ba mu tufa ko ina ne ina roƙonka alkhairin wannan tufa da kuma alkhairin abinda aka an an ta lahu domin su yace khairu thawbi baqa'uhu inda ake nufi da alkhairin tufa shine wanzuwar tufa wanzu ta dade yawwa ita ta har a kashe har ta mutu ta dade har ta mutu wa naqa'uhu kuma tsarkinsa tsarkin wato a ce tana kyau kyawunsa wa kaunuhu malbusan lidarurati wal hajj kasancewar za a sanya domin larura da kuma bukata larura ta idan halin babu wani abu da za a fitarce da shi sai wannan guda ɗaya tunda mutane gwargwadon yadda Allah maɗaukaki ya yi musu baiwarsa wata tufar larura ce wata tufar kuma mai haja yanzu wanda ba shi da wata tufa shi guda ɗaya kullum ita zai sa idan ba ita zai zama al'aurarsa a waje wannan tufa ɗaya ce gare shi kuma larura shi. an gane kuma saksiki shi ne ma'anar larura in aka ce larura nan ba ana nufin rashin lafiya ko ana nufin da saksiki tsananin bukata wanda ko yake da wata wannan mai ta biyu mai jirgin hajar yana da wata yana da wata yana da wata kuma menene tahsini inda dama bukatar dan adam hawa uku akwai zarura in babu ita za a shiga matsala ko ma mutuwa ko kuma akwai haja akwai kuma abin da ake ce ma tahsiniya kyau wannan duk suna cikin shine abin da bature shi da nufi ko yawa da kuma ko a ce luxury wannan shine tahsiniya to sai ce wa khairu ma a lahu ya ake nufi da khairu ma suni'a lahu yace huwa daruratu allati min ajliha yusna'u libas sune zarurorin da bukatun da tsananin da shi ke sa a yi tufa an gani min alharri wal sanyi ko zafi zafi ko sanyi ma'ana dalilin da ya sa aka yi tufa ai akwai abubuwa da dama da domin su ne muka yi muke kasu ko za ka ga shesa za ka ga kayan sanyi daban kayan lokacin zafi daban ashe dalilin yin tufa shi ne wannan shirin bukaci mun sa saboda tsare kanmu daga sanyi tsare kanmu daga zafi fitrul aura fitrul aura fitrul aura ko shi ma dalili ne na yin zuba to akwai roƙi Allah hatta wannan ne ya Allah ina roƙon alherin da ke cikin wannan tufa da alherin abin da domin sa ne ake tuka. Mana alherin zamanin zafi alherin zamanin sanyi ko alherin da ke cikin a al'aura wannan addu'a tana da faɗi tana da faɗi kasirul aurace sai wal muradu abinda ake nufi ne dai su'alul khairi fi hadhihi al umur roƙon Allah a waɗannan al'amura baki ɗaya shi ake nufi ka roƙi Allah alheri a waɗannan al'amura da yanayi yanayi ko an ya kuna muballigan ilal masulubi kuma ya zama cewa abin ya kai zuwa ga abin nema allafi suni'a ke ajilikin a wanda domin sa aka wato Ƙirƙiri aka kera aka tsantsanta aka tinka wannan duka min al-auni ala al-ibadati kaga daga cikin alheri shine a taimaka maka akan bauta kana da yunta ka nemi Allah ya sa maka alheri a cikin idan ma ba za ka rika bautar ubangiji ko Allah madauki da ma ya ce ya bani adama na zinatakum inda fi masjidi nan an yi rabu maganar tufa da maganar wato sallah inda kulli masjidin kuma abin da ake nufi ne inda kulli sallah yayin kowace sallah to kudu zinata yasa malamai suke cewa ah, me yasa aka amfani da lafazin zina a nan abubuwan na farko ashe idan za a zo gaban ubangiji a yi sallah ko ado ake yi wannan ya nuna ba zuwa ake da baya haka wanda ba su da daraja da mutunci ba a zuwa shi sa ba a so ka zo masallaci da kayan ka na bacci kayan da kai bacci da su wanda da sallama aka yi maka a kofar gida kan baya waye aka ce wani babba ne ba su za ka kama ko za ka fi daurin aure abokanka sun zo da mota maza maza ka so za mu tafi me irin ka za ka sa za ka sa kayan na bacci me yasa za ka zo gaban ubangiji sai ka zo da kayan bacci ko ga umarnin ne ba gugu zinata kun ita kulli masu kama aka yi abin kulli masu ai kulli sala duk sallar da za ka zo da ita ce ta mutunci wadda dai in kana jin mutuncin wani kirinta za ka je wurinsa wanda ya fi kowa cancantar ka ji kunyarsa ka ji girman matsayinsa shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamata ka zo masa sifar ba ta mutunci wannan dai yana da rage da alaka da wannan darasi namu ko addu'ar da muke karantawa yau amma inda muna zancen ka sanya sabuwar tufa shi ma yana da alaƙa da mutuno abinda da Allah mutum ke mana na idan za a je masallaci da abin da ya kamata mutum yi Allah ya samu dace sai faɗakarwa ce mutum ya kokari ya guji zai je masallaci ta tuka marar mutunci wani ma yar t-shirt zai ta wando wandon yana sujada tana ganin mazauninsa ko mutum ba irin wani masu wannan kafilancin rashin kiriyar nan ba ko da ba shi kan haka yar karamar riga wanda abun wasu malamai ko a zamanin da akwai malamai da su ganin eh, wando wannan kana karamar riga da wando ka zo ka kalla su ba su ganin ba kallar babu saboda irin wannan wandon in dai ka rufe shi da doguwar riga ba kai kamar ya fito da surar al'auran inda ga cinyoyi biyu da ana gani wannan daban wannan daban shi ne malamai a zamani suke kira bukka shi ne pantalo eh, da ake cewa ga tanko suna shi ne suke kiran wannan da za ka ga cewa ya suranta duk abin da ake koyewa na jikin mutum shi irin wannan wannan kawai ya sa kuma ya sa t-shirt ɗaya ana gani ga surar mazaunin za ka iya kilo ka hararo me ta gaba me baya ya ga to bai dace ya kamata mutum ya sutunce wannan kusan bayan a lokacin da zai tsaya gaban ubangiji ko ba wai maganar a ga fatar ba a surar ma in ce in aka shefin ita. ai mutum za a iya da sauki za a iya turi tasawurin menene me yasa idan mace ce ta sa irin wannan matsatsan wannan ai dai abin da ake gudu idan babu wannan yana nan kula da irin wannan wannan haka ne ko ba haka ba ita wannan mahangar wasu malamai suna shiga ah, zuwa ga wannan harsu ke lalle idan mutum ma ya tsalla da irin wannan tsalla babu ba duka malamai suka tafi zuwa ga haka inda ba fatar sai aka gani a fita wajen ba amma dukkan duk wanda ya tsalla irin sujada kuma ga mazauninsa ya fito saboda ga tishakin ta yi sama eh, wannan kuma yana nema ya baya kuma zai fito a tsakiya Allah kawai mutum zai zo gaban ubangiji ya sa irin wannan kayan rashin mutunci in zai tafi ɗaurin aure ko kai ba ɗaurin aure ko ko kotu zai je a yi masa afirka da wani abu ko zai je ofishin babansa ko zai je wani wuri ba dama ya sa irin wannan kayan haka ne ko ba me yasa za ka zo gaban ubangiji kuma sai ka sa Kirin kayan da ba su da mutu wani kuma an rubuta sunayen sunan yan bal da kuma irin rigunan nan da mutane yara suke kawa yanzu na zagin addini ma wani bai da kuma kira zuwa ga wasu manufofi let's do it shi wannan za ga rubuta wannan irin yan iskan gari ne suke sa irin waɗannan wanda suke kira zuwa ga abu a yi kirami a yi laifuka ta maganganu dai waɗanda yake na jan hankalin ƴan mata ko makamanci waɗannan ya kamata mutum ya guje akwai wani ma da yake sa rigar ya sa sani ba an tambaye shi ma me kasa ya rubuta shi ba musulmi bane ke da Allah Suna almajiri ga shi an ba shi riga ya sa kuma ga shi na rubuta wannan rigar ba mai yin ciki bai sani shi ba shi aka yi kuma shi ko an masallaci ya zagi addini ya zagi Allah baya addini shi ya kusa mu rika kokari wajen sayan tufa mu daina ma sayan tufa da aka rubuta wani abu musamman ana yin wasu manufofi daban daban kan mutum ya zo yana sallah ya sa rigar da tafi sunan wani ko dan siyasa ko dan bala baya mutum yana bayan sa ya Allahu akbar ya yi haka da ko karanta fatiha yana karanta kaiwa ne a bayan rigar na gaban ko ba haka bai haka duk Allah ai kokari a kiyaye wannan ah, wajen abin da ake sawa Allah ya don haka daga cikin abin da alherin tufa shine mene wanzuwarta ko sannan kuma abin da ake shaje kuma ta tabbata a cikin hali mai kyau sannan abin da ake halittar ko ake kera ko ake kinka cikin gomanka shine abubuwan kariya ga zafi sanyi da sauransu kuma abin alherin da ake nema shine al'aunu alal ibadati Allah ya ce ka kan bauta wa Allah da wannan wannan kuma a udu take min sharrihi wa sharri ma suni ala abin da yake istikdamiki bi ma'siyati Allah ma'ana Allah ka tsare ni sharrin shine yi amfani da wannan sifa wajen sabon Allah sharri ne ko ba ku bane to malam ukumin yana cewa abinda ake wa udu da min sharrihi wa sharri ma suni alahu yace faruqar ma yakunu hada sabba sharrin alayka ayu wannan ya zama sabbin sharri gare ka wata tuka ai sabuwar riga an yi ma sabon dinki ko ko ka da ka kila baka sani ba sabbin sharri ne ma gare ka kuma ma ta aqulu an-nara tarafahu kila wuta ta ci gefansa kuma tattaqidu hatta tashmal hadha al-libas kila kuma eh, ta ci gaba da konewa har ta kone tufar baki ɗaya kila ma ya zama sababin gobara a gidan shi ana yi za ka ci yana cikin sharri haka ka roƙi Allah da duk wani sharri kada ya zo maka ta bangaren wannan wato tufa Allah su wanta Allah ya tsari mu je ga ka'idojin da ke cikin wannan abin na da ke mu tsaya akan haka na farko istihbabu لله عند لبس الثوب الجديد mustahabbi ne mutum ya yaba wa Allah ya gode masa yayin da ya sanya sabuwar tufa sabuwar riga ya gode wa Allah ya yaba masa ah, da makamancinsa Allah subhanahu wa ta'ala tuna cewa shi ne ya yi maka kamar da ya bayyana mana cikin sutu a rafi ya mana goranta mana gorantawa ko Allah yana gori ba kai haramun ne ke gori idan kai wa mutum wani abu saboda ba kai ne mai yi na asali ba to karshe masa gori yin gori yana fata inda suke ko da fata sadaqatikum hanni wal Allah kuwa yana da damar sun yi maka ba ni ne ne ma kaza ba shi ba mu muke ma kaza ba saboda shi ne mai yi ne. idan ka tuna ka gode in ka tuna ka gode zai kara maka idan baka gode ba kuma ya dauki ni'ima kamar da Allah madauki cewa ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum ya an akan ba a ce ya ayyuhal ladina amanu ba kan masu kan kada Allah ya magana da mu qad anzalna alaykum libas sun saukar muku da kuka. kiwari sau'atikum wadda take killife muku al'aurar sifar da aka ba ku don ta lullufe muku al'aura rishan gashi wani za su taɓuwa da kuma tufa ta taɗawa da Allah ce zalika wannan tun ma shi fi alheri duk wata tufa da za ka samu to tufar taɗawa da Allah zai sa maka a zuciya ta fi wannan tufar zahiri min ذلك من آيات الله لعلهم ko ta tuba Ko Allah ne ba ba wani ne ba sannan abu na biyu daga cikin sharri mai girma ta tufa shi ne mai ita ya sanya ta a fuska ta girman kai kada ka sanya kayan da za su sa ka girman kai kana kafafa kana buɗaɗa kana kasaita tana taka kasa 'yar ƙyar kaman an hada ne ma kirari don kaza da kaza dan kaza da ko ko ka je daurin aure ko kai mai matsayi ne da kamancin waɗannan abubuwa misali irin maroka ana ta biyo ka ana maganganu kai kuma kana ƙara buɗaɗawa kana ƙara hura hanci ke mu kuɗi a sha haka ana rarrabawa to duka haka akwai tufar da suke sa girman su tsakanin da Allah ko babu tufar da su suka ta sai ka ji wani kasai kasai ka san zai ja hankali kisa malamai suna sanya ta a cikin ba su shuhura ba kai hanyar su wata tufa da za ta zama daban yasa za ka ga a wasu wurare bayan su kusan duk kiri ɗaya su kiri ɗaya wani abu da za a fita daga ko ba irin mu ba mu nan al'adar mu ce kowa ya wani abu daban ya sa wani abu da ba a taɓa ganin irin sa ba dan a zo a ce tambaye su wannan da Allah wa ya kama daga ina ne kaza ne ko ba ka bane wannan mu kuma abun mu ne ake samun wani za ka ga kowane larabawa har zuwa yanzu mutum yana gudun irin wannan abu da ake cewa ya kasu shura zai zama kadai ake gani da wani shi ya fito cikin al'umma shi kaɗai kawai za a auna ba a san wannan ba ga suna kaucewa irin waɗannan abubuwa Allah zai kyauta Allah fa cewa ya talafatu la yukallimukum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yusfihim wa lahum azabun alim shi suwaye masu girman kai suke girman kai Allah mu ci ne kalle shi Allah ya kai musamman a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musbil ke eh, sakin tuka tana jan kasa ko kuyala domin jiji da kai kaga ashe tufa tana sa a samu jiman kai al'ada ce da tafiya a zamunan baya sarakuna da suna yin tufafin da suke jan ƙasa har sai an rike musu mazansu da matansu za ku ga sai a sa wasu riga yanzu a zamanin yanzu samari sun fara dawo da wannan an ɗauko daga waɗanda ba musulmi ba wannan ne ake cewa rigar bishidin nan fara kiristoci galibi su ke da ana yawan saka ana yin doguwa Sai an ɗauko wasu mata masu rike ta wajen mita biyar ko goma baya sai a samu 'yan mata wajen guda nawa wannan taliko can wannan taliko nan a yi ko ana rikiya shi kuma tana da ba mutum yana daga cikin al'adu munana kuma haramun ne mutum ya aikata wannan haramun kuma haram walmannan da wanda yake wa mutane gori bayar kai gori domin sil'atahu bil alif al kadhibi mai tallan hajarsa yana tallata ta amma da kuma rantsuwa ta karya duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai kalle su gobe kiyama abu na karshe sai mu taubi baka'uhu wa naka'uhu mun karanta wannan yawa alheri na duka ne wannan kuma abinda ake nema shine Allah ne nemi ka akan kautarsa da wannan duka kuma duka da mutum ya yawa kuma duka mu akalin addu'a Allahumma laka alhamdu anta taqutni as'aluka min خيره وأسألك خيره ومن خير خير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إن شاء الله محدث سبحانه وتعالى يمكن يقرأ منا lazimtar suna a cikin abubuwan da muke cikawa Allah tabbatar da mu a tafarki madalici Allah ba mu zaman lafiya Allah biya kowa bukatun su na alheri Allah kara mana albarka a rayuwa Allah bi kan bukata wanda su Allah ya Allah ba su lafiya wanda ke cikin wata damuwa cikin al'ummar musulmi Allah ya yi masa damuwarsa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam نعم نعم sai eh. sabon mai sabon waya eh hmm. a ba tufa ba ne wannan ya zo a tufa duk wani abu kuma da ba tufa ba da masa addu'ar alheri ta Allah wannan abun na roƙon ka samun albarka ce Allah samu wani